واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسون تفسير القرآن من في سورة الزمر جيم من قناة aya ta hamsin da daya tun daga faɗin Allah madaukakin sarki walau annal lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'akum ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm na qiyamah Allah ya ce inda a ce na ga azzalumai abin da ke duniya baki ɗayansa da kwatankwacinsa tare da shi a ɗauko kwatankwacin abin da ke duniya duka a ƙara a kan na duniya a ce kuma duka mallakin mutum ɗaya ne lafta daubihi min su'il azabi yau mal kiyama Allah ce da zai yi fansa da shi da za su yi fansa da shi saboda mummunar azaba da suka gani na ranar alkiyama me yasa Allah ce saboda ba ya bayyana musu daga wajen Allah abinda ba su taɓa tsammanin haka abin yake ba mafi munin abin da mutum zai tarar a rayuwa shine azabar lahira a rayuwar ɗan adam ba wani abu mafi muni a rayuwarsa kamar azabar lahira ba a tsara mafi muni kamar mummunan ƙarshe mutum ya gama wannan rayuwa a ce ya bar duniya kuma ɗan wuta ne to asara ta gama zama a Allah ya tsare Allah ya ce idan muka ni'imtar da dan adam idan muka shafi dan adam da wata cuta wannan muka canza mishi cutan bayan ya yi ta addu'o'i da wata ni'ima daga gare mu Allah ya ce to sai ya butulce wannan mun yi dogon bayani akai rabi'a ce ta kafirai ɗabi'a ce ta wadda ba su san girman Allah ba mutum lokacin da ya shiga matsala abubuwa suka addabin shi to sai ya koma zuwa ga Allah laifukan da yake ya daina ya gyara lokacin da matsalolinsa suka warware sai ya koma ruwa Allah ce ta wannan mummunan aiki ne da aka kayatar wa mabarnata suke aikata shi Allah ya samu dace biyu za mu tashi farkon aya ta hamsin da biyu Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim madaukakin sarki ya ce a wani ya alamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah yake bayi ba su sani ba cewa Allah shine yake shimfida arziki ma wadda ya so daga cikin bayinsa ya kuma kame daga wadda ya ga dama Allah yake har yanzu bayi ba su san haka ba awalam ya alamu annallaha ya busutur rizqa liman yasha wa yaqdir Allah yake yanzu ashe ba su sani ba cewa Allah shi yake shimfiɗa arziki ma wanda ya so ya ga dama daga cikin bayi ya kame daga wanda ya ga dama Allah ya har yanzu ba ku san haka ba mun yi dogon bayani a ayoyin baya cewa duka wannan al'amari a hannun Allah ba wadda yake da iko akan azurta wani in ba Allah ba ba wadda yake da iko akan kamewa ga wani idan ba Allah Allah shi kai yake da wannan dama za ka ga a cikin gida ka je ƙauyuka za ka ga irin wannan misaltalin da yawa ya ce ko kanwa a cikin 'yan uwanta maza da mata wannan yana kiwo wannan yana kiwo wannan yana kiwo ita na in Allah ya sa albarka sai kaga tana da awaki tana da shanu tana da jukiya mai yawa ga kanninta da yayin kuma duka sun iya kiwon amma nasu bai haɓaka kamar naka ba haka ne ko ba haka sai ka samu yayuntan in sun yi burak wajen da suke zuwa ita ce ɗan wasu kuma ita ce hajiya a gida dabara ne ya bata ba dabara ba ne ba dabara ba ne Allah ne ya nufe ta da wannan arzikin kuma ba wadda zai iya riƙewa ya ce ba za ta samu ba babu shi Allah yana kasa arziki ne tsakanin bayi bisa hikima irin nashi eh, Allah ya san mu ne sarai wani da ka gan shi talakan nan wallahi zaman sa lafiya ke wallahi in yi kuɗi <laughs> eh eh Allah ya ce wa law ta Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi eh, eh, eh. Allah ya ce wa law basata Allahu rizqa li ibadihi inda Allah zai shimfida arziki ma kowa da kowa labakau fil ardi Allah ya ce da an yi kama karya a bayan kisa da kana ganin shi na haka bar shi kawai walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yace yana sassaukar da arziki ne gurgudun yadda ya ga dama gurgudun maslaha wani zai ga babu din bayi da shi bayi da shi bayi da shi bayi da shi wallahi alkhairin sa da lahirarsa yana cikin haka watakil inda za a bashin sai ya tsaye duk inda ka ga Allah ya sa wani abu shi ya fi sanin da ya sa ya sa abin a wajen walau basa tsallahun rikali da inda Allah zai shimfiɗa arziki mabayinsa kowa a ce mawadanci ne labarau fil ardi Allah kira sun wuce iyaka a bayan ka a wata sura yake cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan an لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقطا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أدوات وسرا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا Allah ya ce walaula an ya yakuna nasu ummatan wahida Allah ke ba don kar mutane a haɗu duka a zama al'umma guda a kan kafirci ba jama'a mun fahimta walaula an ya yakuna nasu ummatan wahidatan Allah ke ba don kar kuma kowa ya zo ya zama arne ba laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda Allah yake da mun ba mu duk wanda ya kafirce ma Allah mai rahama bugun kwano na azurfa in ji Allah Allah ce ba dun kar kowa ya zama arne ba to da duk arne wanda ya kafirce ma Allah saboda a bashi duniyan ya dana don bashi da rabo a lagira Allah ya ce to da duk arne rufin gidansa na azurfa zamu mu shi wa ma'arij alaiha yasharun matakalan hawan benayen gidansa Allah yake da na azurfa za zamu mishi wali buyutihim abawaban wa sururan alaiha Takiun, Allah yake kofofin gidan gadajen gidan da za a kwanta Allah yake duk na azurfa za mu mishi sai yake wa zukurfa Allah yake kai za mu mishi na zinare Allah yake ba dunkar kowa ya zama arni ba Allah ya san mu ne haka aka ga duk wani wadda ya kafirce ma Allah bugun kwanon zinare ko na azurfa benaye iya kallonka matakalai na zinare da azurfa dukiya ba wani zai ce bari in je ɗanyi ko sati biyu dawo ba eh. wani zai ce ko na dan wata ɗaya barin zai in yi inda ba Allah ya san mutane ko bai sani eh. duniya kawai duniya kawai duniya kawai Allah ce in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya Allah ce duk wannan Allah ce wani kankanin jin daɗi ne na rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin Allah ce lahira ce muka yi tanadinta ga masu tsoron Allah Allah ce ko an baka wannan din Allah ce dan kankanin jin daɗi wal lahira inda rabbika a wajen ubangijinka lil muttaqin ita ce ta masu tsoron Allah masu tsare dokokin Allah jama'a mun fahimta to da wanda yake da wadata da wanda ba yi da shi duka tsari ne na Allah hikima ta Allah ya sa ya bada wannan tsari kuma duka da yin jarrabawa in baka da shin jarrabawa idan kana da shin ma jarrabawa duk yanayi da halin da ka samu kanka ka yi godiya ma Allah kan rashinka ya sa ka bi wata hanya da ta saba ka ce kana neman duniya ta wannan hanya annabi ya ce ka kwantar da hankalinka ba za ka ɗaga kafa a duniya ba sai ka cinye arzikinka Allah ya ce awalam ya alamu annallaha yafsudu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah ce ashe ba su sani ba lalle Allah shi ne yake shimfida arziki ma wadda ya ga dama ya kame daga wadda ya ga dama inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun Allah ce tabbas a cikin waɗannan bayanai akwai ayoyi ababan ɗaukar izina da wa'azi liqaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah to sai Allah yake قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ce ma al'ummarka ya ibadiyar lalina asrafu ala an hussein Allah ce ya ku bayina waɗanda kuka yi mummunan barna makayukan waɗanda kuka saba ma Allah ba ji ba kai Allah ya ce ka ce musu ya ku bayina ka ga yadda Allah ya tausata kalma akan mabarnata Kul Allah ya ce ka gaya musu ya ibadiyar lalina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi mummunan barna da sabon Allah makayukansu la ta taqanatu min rahmatillah Allah ke karkuɗe da tsammani daga rahamar Allah karkuɗe da tsammani cewa ba da ku shiga aljanna ba karkuɗe da tsammani cewa Allah ba zai gafarta muku ba karkuɗe da tsammani cewa wuta za ku shiga Allah ce karku yi haka jama'a mun ji akwai mai nuna kauna wa bawa irin Allah da kansa ya kirayi masu laifin yake a gaya musu ya ku bayina a masu laifin da ya yi da bayan la taqnatu min rahmatillah Allah ce kar ku bai tsammani daga rahamar Allah a ce wai ka ji kai dan wuta ne kai ba rahama Allah ce kar yi haka kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce domin Allah yana gafarta laifi baki ɗayansa duk laifin da mutum ya yi. ko ya kai cikin duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tuba Allah zai goge duk duk banda Allah akwai wanda yake da wannan tsari wallahi ba ka yi laifi gwamnati a kama suka ce tona tuba ko kuma ka yi laifin sai ka tuban sai aka kama ka sai a barka Allah ne kawai ce haka ko mahaifinka akwai abin da za ka yi wata rai ka ci da shi Allah har jiya da ba ya ce matukar ransa bai auro makoshinsa ba Matuƙar mutum bai shiga karkara ba Allah ba yi gajiya da shi Allah ya ka gaya wa bayina wadda suka yi munanan ayyukan kar su ɗaiɗe tsammani daga rahamar Allah Allah na yafe laifi baki ɗaya na huwal ghafurur rahim Allah ne gafara ne Allah ne jinkai yana daga cikin abin da zai baka sha'awa game da al'amarin tuba ya buɗa maka girman rahamar Allah akwai wadda rigaye da kankan kan bukatar ta rayuwar duniya ya je ya fantama ya yi abin da ya dama wata ran yana zaune sai yi na dama ya ji makansu ba bai kyautata ba yayi za a yi yana musulmi ya rida ya ce a tambaya mishi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko za a sake buɗe mishi wannan kofar yan uwansa suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga mala'ika jibril Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يخفف العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله مدوكتين سركيتي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الله يتسايا Allah zai shirya da mutanen da suka kafirce ma Allah bayan imaninsu wa shahidu annar rasul haqqun kuma sun shaida annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne Allah ce ta yaya kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim Allah ya ce ta yaya Allah zai shirya da mutanen da suka kafirce ma Allah bayan sun yi imani da Allah wa shahidu annar da haqqun kuma sun shaida manzon Allah gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji bayyanannu sun zo musu Allah yace wallahu la yahdi al-qawmal zalimin Allah bai shirye da mutane a Allah ya yi kushi ko na'am kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim Allah yake ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirce ma Allah bayan sun yi imani wa shahidu anna rasul haqqun kuma sun shaida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat duk hujjoji bayyanannu sun zakke musu wallahu la yahdi al-qawm zalimin Allah ce Allah bai shirye da mutanen da suke azzalumai ulaika anna ulaika jazaohum Allah yace ai waɗannan mutane da suke ridda bayan sun yi imani da Allah sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah ne dukkan hujjoji bayyanannu sun zo musu jaza'uhum sakamakon su anna alaihim la'anatar lahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sakamakon su shine la'anar Allah za ta tabbata a kansu da mala'iku da mutane baki daya khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan la'anar la'anar la yukaffafu anhum al'azab Allah yace kuma ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun sannan ba za a sassauta musu ba kaɗan Allah sai ce lallabe na tabo min ba da zalika ba asu Allah sai ce sai dai waɗanda suka tuwa bayan sun yi haka suka gyara fa inna Allah da tsoron rahim Allah bai gafara ne Allah bai jin ridda ma mutum ya ridda ya dawo Allah ya karbe shi kai wani laifi kai da ba za ka tuba ma Allah ba jarawa ake ji Allah ya yi kira kar wani ya cire tsammani daga rahamar Allah Allah bai kake so mu yi ya ce ku tuba zan yafe laifin duka Allah ce ku tuba zan yafe laifin duka kuma yana da cikin rahamar Allah a wajen tuba idan mutum ya tuba daga laifi to ba wai laifin kawai ake gogewa ya wuce ba inda ya aikata laifin Allah sai rubuta shi wani kyakkyawan aiki ya rubuta annabina la yad'una ma'allahi ilahan ولا يزنون ومن تابا ومن Allah yana siffanta ibadur rahman daga cikin sifofinsu sai yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar sune waɗanda ba sa tarayya ma Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi ba sai ce wala yaznun kuma ba su zina wa manyan yaf'al zalika Allah yace duk wanda ya aikata waɗannan miyagun ayyuka yalqa asama Allah zai gamu da bala'i da masifa Yuba lahu al'azab yawm al-qiyama za a ninni ka mishi azaba ranar Alkiyama wa wa yakhlud fihi muhana sannan zai dawwama a cikin cikin da walakanci Allah sai ce illa man sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau Allah sai ce fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasana Allah shi irin waɗannan Allah yana mayar da munanan ayyukansu su koma kyawawa wa kana Allah ka surar rahima Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne jama'a mun fahimta inda mutum ya saba ma Allah sai ya tuba tuba ta gaskiya to wannan sabon Allah ranar alkiyama zai tashi ne ya ganshi a matsayin kyakkyawan aiki duk wiwi ke ne sha idan ya tuba to kowane wiwi za a mayar mishi kamar wani tasbihi ne in sun tuba ai sun taba haka Allah ya ce to ban da Allah akwai mai ma haka tuba laifin kuma ya biya ka ban da Allah akwai mai ma mutum haka shi yasa malam mai ahalari yace bi bai halatta ga wani mai hankali ya jinkirta tuba ba ba zai ce sai Allah ya shirye da ni ba to in Allah zai shirye da kai in mala'iku zai turo su karbi sigari a hannunka yace in kaji mutum yana cewa hatta ya hadini Allah yace alama ne sai ya tafi basirarsa ta tafi basirarsa ta shafi ka gaggauta tuba zuwa ga Allah idan mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah laifuffuka an yafi kuma an ne da su kyawawan ayyuka ina da cikin rahamar da Allah ya mana barin kofar tuba a bude bala barin kofar tuba a bude ai kurai shawa sun taɓa zuwa suka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala quraish lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qurayshawa suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muhammad suka ce mishi ya kai muhammad sallallahu alaihi wa sallam udu lana rabbaka yaj'al lana safa zahaban ka roki Allah ya mayar mana da dutsen safa ta zama zinari tsalla fa'in asbaha safa zahabar idan aka wayi gari safa ta zama zinari ita ba naka za mu bi ka za mu imani ba kalubale ba ba haka mutanen annabi tsarin shi ma suka mishi ba ba haka mutanen annabi isa shi ma suka mishi ba suka ce a sauko da ma'i na sama da suka ce wa annabi in dutsen safa ya zama zinari duk za su yi imani su fada a rabba annabi sai ya ɗaga kano yana roƙon Allah saboda in aka mai da dutsen safa zinari kafirin maka da su imani fa ta bu jibril alaihi salatu wassalam Allah sai ya turo malaika jibril fa kana yace mishi inna rabbaka yuqri'uka salat ubangiji ya ce na isar maka da gaisuwa wa yakul kuma ya ce in shi ita in ka ga dama ka zaɓa asbaha lahumu safa zahaba dutsen safa za a mai da shi zinari faman kafara minhum amma fa wanda yake imani bayan an da dutsen safa zinari azabtuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al'alamin zan mai azabar da duk duniya ba zan ma kowa irin wannan azaban ba wa in shi ita idan ga dama aka ba mu annabi zaki fata'atu lakum baba taubati war rahama na bar kofar tuba da rahama a buɗe wanne kike so yace ban baba taubati war rahama yace Allah a bar dutsen safan a buɗe mana kofar tuba kawai duk yadda mutum ya dama in ya duba a karfe akwai wani abu a musulunci da yake kwantar da hankali irin karban tuba malam duwannan harkokin da kake yin wallahi kafin a sha ruwa za ka iya roƙon Allah ka tuba kuma duk ya ke su duka ya fi su kakkauta tuba kada ka yi ta za ka tuba za ka tuba za ka al'amarin shaidan ne in kaji mutum na ta zai gyara zai gyara ai ina ragewa eh, kana ragewa ka daina ka daina ka daina ka daina ka daina ka daina ba ka san yaushe za a cin maka baka ka sanya shi za a cin maka ba kar ka zo ka ta nadama irin nadamar da ba zai amfani ka ba Allah ya san da shi Allah ya ce kace ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wadda suka yi barna makayukansu la taqnatu min rahmatillah kar ku dai tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayansu inna innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai cinkai wa anibu ila rabbikum Allah yace ku koma zuwa ga ubangijinku an kama hanyar da ba hmm. Allah yace a tari ba a koma da wa'animu ina ila rabbikum Allah yake ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ku miƙa wuya ga Allah min qabli an kumul azabu kafin azaba ta zakke muku thumma la tunsarun sannan ku rasa wadda zai taimake ku Allah yake ku tuba ku koma ku gyara Allah yake kafin a cin muku ku rasa wadda zai taimake ku jama'a muna ji sun malatin tsaro sannan kuma ba za a taimake ku to karka bari sai an isa wannan waje sai an isa wannan waje Allah ce ka koma zuwa ga Allah ka sallama wa Allah kafin azabar Allah ta cin maka a rasa mataimaki Allah ce ka koma zuwa ga Allah wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum Allah yake ku bi mafi can abin da aka saukar muku daga ubangijinku min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan kafin azaba ta zo muku kwatsam wa antum la tashkurun ba ku amkara ba Allah ce ku gyara kun ji lokacin da Allah ke wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ku mika wuya أو يقول الله يكي الذي أهل الذين آمنوا أن تكشأ قلوبهم لذكر الله وما نزل بك الحق أن تكشأ قلوبهم الله لذكر الله Allah ne alam ya'ani lillazina amanu lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani Allah ya har yanzu lokaci bai yi ba an taksha a qulubuhum li dhikrillah zukatan su surutsuna ma'ambatan Allah wa ma nazala min al-haqqi da abin da ya sauka na al alqur'ani da sunna Allah ya har yanzu lokaci bai yi ba da raka saduda ai kaga Allah ya har yanzu lokaci bai yi ba alam ya'ani lil ladina amanu Allah ce har yanzu ku da kuka yi imani Allah ce har yanzu lokaci bai yi ba da raka tuba Allah ce yanzu lokaci bai yi ba da zaka rike Allah ka rike Alƙur'ani. Allah ce har yanzu kana ganin lokaci bai maka wala wala yakunu kallabina utul kitaba min qabl Allah ce kar su zama irin waɗanda aka ba su littafi kafin su fa qala alaihim al'amadu zamani ya ja lokaci ya yi tsawo suna ganin kamar da a kai labari fa kasar kulubuhun zukatansu ya bushe domin shi sabon allah da masu kai duk lokaci gwargwadon jimawanka a ciki gwargwadon bushewar zuciyarka gwargwadon jimawanka a ciki gwargwadon bushewar zuciyarka gwargwadon yadda zuciyarka ta saba da abin gwargwadon yadda zuciya ta saba da abin Allah ya ce wata biyu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku yi ta bin mafi kyan abin da aka saukar daga ubangijinku min qabli an ya'tiyakum azabu kafin azaba ta zo muku bagtatan kwatsam wa antum la tashurun ba ku an karaba an kola nafsun ai, ya Allah taqula nafsun Allah ce saboda kar wata rai ta zo tana dan sani ya hasarata ya nadama ta alama farratu fi jambillah akan abin da mai sakaci ta bangaren addinin Allah imani bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kuntu lamin sakirin na kasance cikin masu izgil Allah ce kar wata rai ta bata lokaci ta zo tana ta wannan sake sake jama'a mun Allah ya ce ku koma zuwa ga Allah ku yi imani ku miƙa wuya ma Allah an ta da nafsun ya hasarata alama farratta fi jambillah kar wata rai ta zo tana ya nadama ta ya hasara ta alama farratta fi jambillah akan abun da nayi sakacin sa game da addinin Allah wa in kuntum lamina sakirin da har ina izgili wa addini ko masu addini Allah ke karka bari wannan lokacin yanzu karka bari wannan lokaci au ta kula ko kuma ta ce lau annan laha hadani ta zo tana cewa inda Allah ya shirya da ni la kuntu min al da na zan daga cikin masu tsoron Allah Allah ta karka bari wannan dan da na sanin da zai magance maka matsalar ka inda Allah ya shirya da ni ka san haka suke cewa ai kowa da kaddararsa kuma ka san akan addini ne ake wannan kaddara in mutum zai saba ma Allah ne zai ce kowa da kaddarar da Allah ya yi ka talaka me yasa baka rungumi kaddaran ba kullum kana kasuwa sabon Allah ne zaka dogara ka ce kowa da kaddarar kun gane ko gane akwai wanda ya zama ina kowa yana kasuwa me noma na noma da wanda yake samu da wanda biya bai samu akwai wanda ya zauna to da ka zauna ka ce kai haka kaddarar ka take talauci ba kina tashi kai to don me zaka fike wa sabon wa Allah jiki ka ce wai kuwa da kaddarar me yasa baka yadda da kaddarar talauci ba A kawai baka gane ba to duwannan wannan shekantakan dama na ka samu ba addini a ke yi ai dan wuta dama dan wuta ne dan aljanta, dan aljanta, to me yasa talaka baka yadda talaka talaka bane har yanzu kana faɗi tashi wani gun ma ka yi durmukyal wani gun ma ka yi ha'inci duk kana so ka tara me yasa kai baka yarda Allah ya kaddara ka kai talaka ba jama'a mun fahimta to ya zaka zo ka fice jiki ma sabon Allah ka ce wai kowa da kaddarar sa kaddaran kan kai haka Allah ya kaddara ma kai dan iska ne <laughs> kuma sai ka fice jiki annabi ya ce i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqana annabi ya ce ku tashi ku yi aikin arziki kowa an yi tsare mai abin da aka halitta shi don shi yunkurinka yunkurinka yunkurinka shi zai nuna da gaske kake neman shirya haka ne ko ba akwai wanda yana kwanci kan gadon sa matar zuwa zo ce alaji Allah ya bada sa amma idan kai wanka ka fito za ka tafi kasuwa sai ta ce Allah ya bada sa Allah ya kawo kasuwa ba haka ake yi ba نعم. هكذا والذين والذين هتدوا الله يكون وده سكري يمكن بين شريعة شريوة زادكم قدا الله نكارا بس شريعة وآتاكم تقواكم سي بس الورم نعم سي بس الورم الله كي يمكن تتاشي كان يمي شريعة يتكتي تتاشي كان يمي شريعة yadda kake tashi kana neman abinci jama'a mun fahimta kuma idan kowa da kaddaran sa kai ka yadda cewa kai kaddaran ka kai dan wuta ne eh karka take biki karka take biki yadda rayuwar duniya ba ka take biki ba karka yadda ka sake jiki malahira karka yadda ka sake jiki malahira yadda aka ɗora maka neman duniyarka abincinka abin suturanka tsare mutuncinka tsare mutuncin iyalanka ciyar da iyalanka to a duniyan kuma aka ɗora maka neman aljannanka karka riƙe wani tashi ka suke wani tashi kasan haka suke idan mutum yana so yi gaskiya sai ta yi tsoron Allah a nan yanzu eh. in ka ji mutum ya faɗi haka wato ai tun da ba a gani yanzu wa ya nuna ta fi shi tsoron Allah ko yana tsoron Allah ko bai tsoron Allah zama hun ce to ai tsoron Allah ai a nan yanzu kare ke na ba wanda ya sani sai Allah saboda haka ko ka ga mutum da wiwin sa ai kai ai baka san mai tsoron Allah ne ko mara tsoron Allah haka hadisi yake nufi ai hadisi annabi ya fito da magana ka san musulunci haka yake a haske in ka ga mutum a duhu ya tsaya ta inda duhu yake ne in ya shigo cikin musulunci a haske yake annabi ya ce ana inna fil jasadi mutka annabi ya ce ku saurara ku ji a jikin mutum akwai wata tsoka iza salahat salahal jasad kulluhu idan ta gyaru duk jiki sai gyaru wa idza fasadat fasadal jasadu kullum idan ta ɓaci duka jiki sai ya ɓaci ala annabi yake ku saurara ku ji wahiyal kalbu ita ce zuciya kun fahimci wannan hadisi yanzu a wannan hadisin abinda annabi ke gaya mana ita zuciya in ta ɓaci duka gangan jiki sai ya ɓaci idan ta gyaru duka gangan jiki zai gyaru to idan ka ga mutum ɗin iska ne ya nuna ita a gyara take? Tana gyaran ne tana gyaran ne zaka je ka shiga daki da yar wani Tana gyaran ne zaka saki wani ka dauke mishi mashin tana gyaran ne za ka saci dukiyar gaba annabi ya ce to akwai wata tsoka a jikin mutum in ta gyaru duka jiki ya gyaru in ta ɓaci duka jiki ya ɓaci wace tsoka ce annabi ya ce zuciya saboda ka in a gyaran take aikinka gaɓoɓinka za su gyaru in ji annabi in a ɓace ke gaɓoɓin za su ɓaci da ba mun ji ya eh, tsoron Allah a nan yake amma in ta gyaru da hannu da komai zai gyaru haka annabi ya ce eh. <laughs> Eh. Allah ya samu dace kar ka dinga jin safi in an faɗi gaskiya karka dinga jin zafi in an ma gyara gyaran da wajen ubangijin ka yake ba mai wa'azi ne ya ma gyaran ba Allah ne ya ce ba ka kan daidai ka daidai ka ne ya ce ba ka kan daidai ka daidai idan kana abin da ba kyau wahayi ne daga Allah ya ce abin ba kyau karka ji zafi in an gyara ma gyaran daga Allah ne Allah ya ce auta ƙula ko kuma ranta linga cewa lau annan laha hadani inda Allah ya shirya da ni La kuntu min almuttaqin kana kasance daga cikin masu tsoron Allah auta ƙula ko kuma ranta ce hina taral azaba hina taral azaba lokacin da ta ga azaba lau anna li karratan inda ina da damar komawa duniya na gyara fa a kone al musulmi da na zan daga cikin masu kyautatawa ka gani wannan dan da na sani zai sa Allah ya saurari mu Allah ya to karfata bai lokaci ya kure ka zo kana waɗannan faɗe-faɗen a ranar aljiyama don Allah ba zai saurari bawa ba ولو ترى إذ المجرمون الناكسوا رؤوسهم عند ربهم إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند walau tara mujir walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Allah yake da kai ne karatu ko sauraro zaka ga lokacin da mujrimai masu laifi kafirai suka kifar da kai a gaba ga Allah ranar aljiyar rabbana suna cewa ya ubangiji absarna wa Salina. Allah mun ji Allah mun gani Allah mun ji ma'ana Allah mun ji Allah mun gani duk abin da ake gaya mana Allah yau mun gani kuma mun ji farji ina na amal salihan Allah ka sake ba mu dama ka ne da mu duniya inna mu mun yi yaqini Allah za mu gyara za a dawo da su duniya to duk lokacin da Allah ke karfa ka bari ka bata lokaci har wannan lo damar ta wuce ka zo kana wannan faɗe-faɗen a dawo da kai da ka zan mai tsoron Allah da ka yi kaza da ka yi kaza Allah ya ce a ka gyara wa anibu ila rabbikum ku zuwa ga Allah wa aslimu lahu ku sallama wa Allah Allah ya ce kafin a cin muku kar ku zo kuna ta nadama kuna dan da sanin jama'a mun ji to idan yayi wannan faɗe-faɗen a filin alkiyama bala kad ja'atka ayati Allah zai ce tabbas ayoyi na sun zo maka ba ya ce au ta kula lau anna Allah hadani ba inda Allah ya shirye da ni Allah zai ce an zo an shirye da kai a shi bane ma'anar wa hadainahu najadai Allah ya fito da bayani filla filla wannan hanyar in ka bi wata zaka ji wannan hanyar in ka bi aljanna zaka ji an kuma fito ma da bayani amma bayani ko ba an bayani bala kad ja'atka ayati Allah zai ce hakika ayoyi na sun zo maka fakazzabata biha ka karyata ayoyi wastakbarta kai girman kai wajen karban ayoyi wa kunta min al-kafirin ka zam daga cikin wanda suka kafirce ma Allah Allah yace na'am mu kwana nan ko a kara su kara mu da وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويوم القيامة الله يكرر القيامة kad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin Allah ke ayoyi na sun zo maka da karyata ayoyin kai girman kai wa min al-kafirin ka kasance daga cikin kafirai waɗanda suka kasance ma Allah wa yawmal qiyamati Allah yake kuma ranan al-qiyama taral ladina kadzabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ƙarya ma Allah wujuhum muswadda ta yi na'am yana da cikin munar alamar dan wuta ranar alkiyama bakin fiska yau mata yabbu wujuhu wa taswaddu wujuhu fiskar ɗin aljanna za ta yi haske ta sheki Allah ta fiskar kafirai za ta yi baki ta dishe wa yau malkiyama ranar alkiyama tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda za ka ga waɗanda suka yi ƙarya ma Allah fiskokinsu ya yi bai wani ya ce sun ce a wani kan Allah ne a Allah ne ne wani kan Allah ne wani Allah ka za su Allah ne kirkiri ƙarya sun jingina ma wani ma haka kawai zai shaci maganar zai ce Allah ya yi su Allah ya tada da fiskokin waɗanda suka yi wa Allah kariya ya yi baki kirin Allah ce a laifa fi jahannama maswar lil mutakabbirin yanzu a ce cikin jahannama ba matattara masuguni wajen zaman kafiri Allah ce ai akwai tanajin da Allah ya yi a cikin wutan kafirin ma gwargwadon kafircinsa gwargwadon wajen zaman jama'a mun gani idan munafiki ne gwargwadon nauyin munafincin gwargwadon gun zamansa saboda ka wani munafikin yana ƙasa wani yana samansa wani yana samansa wani yana samansa kafirin ma wani na samansa wani na samansa wani na samansa gwargwadon gwargwadon kafircin mutum gwargwadon wajen zamansa jama'a mun gani Eh, idan wannan ya yi ashar goma sha biyar wannan ya yi sha hudu kowa da sun zaman ba wai wutan ba za ta isa ba ne a'a kowa akwai gun zamansa daidai laifinsa bai eh, su haka aljanna haka aljanna wannan yana talatin annabi goma a kowace rana wannan yana goma sha ɗaya ba hudu da a su ba eh, to Allah ne da rahama eh. wanda yake kowa karancin samun gidajen aljanna annabi yake shine wanda za a bashi kamar duniyar nan sau goma shine mai karamin position eh. masu girmuna ta insha Allah Allah ya ce Allah ya samu na cikin rahama na bi Allah zai tseratar da wanda suka tsare tsoron Allah bisa rabautuwarsu da gidan aljanna la yamassuhum su la ya masu kuma su mummunan abu ba zai shafi su ba wala kun yi tsakanin Allah ta bada su yi bakin ciki duk wanda ya zama mai tsoron Allah ne ya kiyaye dokokin Allah wai najjil lahul na taqaw Allah zai tsiratar da wadda suka tsare takawa suka tsare tsoron Allah bi mufazati da rabautuwar da za su dawo Allah ya tanar su da gidaje Allah ya tanzar musu da rayuwa ta har abada a cikin ni la ya masu musu munan abu ne shafe su ɗan aljanna ba ta fitar da zai ga abin da baya su duk wannan damuwa da bacin rai da kaza da kaza din duka an wuce shi duka an wuce shi ba ran da za a ce kayi shi ba ran da za a ce kayi shi ba ran da za a ce wani ya bata maka ba ran da za a ce wani ya bata maka ولهم يحزنون أنا كبنفسي بالتنسي تو الله يسمى نفسي تو جماعة في المقامة سيكون بودي إذن الله يخيم سيكون زمدور فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك